والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بيان السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 21 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 209 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta 210 mai Allah ta'ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغم في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب وبنجد هل ينظرون shin akwai abin da mutane suke jira ne illa an ya'tiyahum Allah face ubangiji ta'ala ya zo musu fi zulalin min al-ghamami wato a cikin wani irin girgije a wato ko kuma cikin waɗansu irin inuwoyi min al-ghamami na girgije wal mala'ika sannan kuma mala'iku ma su zo musu wato a ranar tashin kiyama kenan mutane babu abin da suke jira face zuwar ranar tashin kiyama sawa'un sun shirya mata ko ba su shirya mata ba inna sa'ata la'atiyatu la rayba fiha lalle tashin kiyama abu ne da zai zo babu makawa game da haka a wannan rana ubangiji ta ta'ala zai zo kamar yadda ya bada labari haka mala'iku ma za su zo kamar yadda ya bada labari ubangiji ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-ghamami wa qudiya al a lokacin an riga an zartar da al'amari matukar sama ta kece an ga wani irin girgije ko mala'iku sun sauka ubangiji ta'ala kuma zai zo zuwa da ya dace da shi dole muyi imani da zuwansa amma ba za mu iya yin bayanin kaifiyar zuwansa ba a yaya zai zo zuwa irin naka ko irin nashi ko irin nasu a'a zuwa da shi kadai ya san yanayin zuwa amma tun da ya bada labari dole a imani ina fata an fahimta wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke tabbatar da sifofi na ubangiji ala wannan sifa ce sifa kuma ta fi'il ba sifa ta zati ba da akwai sifatu zat akwai sifatu fi'il sifatu zat kamar ji kamar gani kamar ilimi duk sifofi ne na zatin ubangiji ala amma sifa ta fi'ili wato sifa ta aikinsa subhanahu wa ta'ala kamar saukarsa lokacin da ɗaya gusa uku na dare ya rage a kowane dare kamar yadda hadisi ya bayar da haka ya bada labarin haka kamar zuwansa a ranar tashin kiyama kamar yadda wannan aya ta bayani ina fata an fahimta dole mu gaskata zai zo amma idan wani tambaye mu yaya wani irin zuwa ne a yaya zai zo sai mu ce tambayar ka cewa yaya zai zo ko wani irin zuwa ne ba mu da amsar ta shi kadai bai wa kansa sanin yaya zai zo amma tun da ya bada labari dole a gaskata ina fatan kuna fahimta hadisi ya tabbata wanda imamu tabarani ya rawaito cikin mu'jam al-kabir nashi haka imamu imamu abdullahi dan gidan imamu ahmad bin hanbal a cikin littafin sa mai suna as-sunna an rawaito hadisin wato ainihin daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da gare shi abdullahi dan mas'ud daga manzon Allah manzon Allah ya ce yajmu Allahu al-awwalina wal akhirina li miqat yawmin ma'lum ubangiji ta'ala zai tara mutanen farko da na ƙarshe a wani lokaci wani wa'adi na wani yini sananne kiyaman mutane za su tsaya a tsaye cik arba'ina sanatan gwargwadon kirgin shekara arba'in na duniya mutane suna tsaye yau mai kumun nasu da rabbil alamin ke lalle ranar tsaye wace wata shakisatan absaruhum ila sama sun daga idanunsu suna kallon sama yantaziruna fasl al qada suna jiran a zartar da al'amari a ƙara hukunci kowa ya san matsayinsa kala ce wa yanzilu Allah azza wa jalla fi zulalin min al-ghamami min al-arshi ila al-kursi ubangiji ta'ala zai sauka bayan waɗansu irin inuwoyi na girgije daga al'arshi zuwa ga wurin da ake kira al-kursi al-kursi halitta ne cikin halittun Allah yana sama girmansa ya fi girman sammai da ƙasa gaba ɗaya wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh a sama da kursiyu kuma wato sai wani irin ruwa me yake rike da ruwan babu wanda ya sani a sama da wannan ruwan sai al'arshin ubangiji shi da aya ta ce wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wato yadda tartibi yake kenan ubangiji ta Allah kuma yana saman duka dan shi ya fi karfin wani bangare na halittar sai kewaye shi kamar yadda ya fi karfin wani bangare na halittarsa ya yi masa rufi don haka baya cikin mutane baya haɗa da mutane baya haɗa da halittarsa yana saman saman halittarsa gaba daya ina ba don fahimta domin kasancewarsa al'aliyu abin da yake nuna wa domin ya shafi uluwu sha'ani ya shafi uluwu zaɗi ya shafi uluwu qadri fi qulubi ibadihi mu'minin ulul sha'ani lalle sha'aninsa ya bunkasa ya girmama uluwul kadari sa ya bunkasa a cikin zukatan wanda suka yi imani da shi sannan ulul zati kuma ya ɗaukaka da sa a sama da halittunsa duk halittu suna kafa. da shi ina fata waɗansu abin da ke ɗaure musu kai idan an yi maganar al'ars ya daidaita akan al'ars su ɗauka irin daidaituwar malam sa'idu akan kujera ko daidaituwa ta akan kujera wannan daidaituwa ce wadda take tattadil masa gangan jikina ya taba kujerar amma daidaituwar ubangiji ta ala akan al'arshi ba irin wannan bace ba ya ya take bamu sani ba shi kadai bai kansa sani ba bincike a kai ina fata mu fahimta da haka da aka tambaye imamu malik ibn anas imamu darul hijra kaifa stawa yati al istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah daidaitan Allah kala harshe ce sananne ne kowane mai jin yare idan aka ce al ya san me yake nufi a larabci yaya ya daidaita ce wannan babu wanda ya sani a duniya shi kadai biyo kansa sani imani da cewa ya daidaita ce ya zama wajibi ina fata an fahimta tambaya wani ya zo ya tambaya yaya aka yi daidaita ce wannan tambayar bid'a ce aka imam malik ya faɗa amma yanzu gobe sai wani ya ce Ja'far ya faɗa ko ba ka ba ni ko na sai imam malik ya faɗa ba sai abin bincika ba a wani littafi ya faɗa kaga sai a ka amma tabbas imam malik ya faɗa tabbas ummu salama matar manzon Allah ta faɗa tabbas wato rabi'atu ra'i rabi'atu bin abi abdurrahman ar-ra'i wanda yake malik ne na imam malik shi ma ya faɗa dukkan dukkan bayanan su dukkan ba nan gurin mun sha karantawa mu dawo mu ce a littafi kaza a littafi kaza a littafi kaza amma idan an tashi ba a cewa wannan mai littafin ƙarya yake ko kai da ka karanta littafin kuskure kai sai da a ce Ja'far ya faɗa kuma ƙarya yake haka ne ko ba ka wani ثم yunadi مناد sai mai kira yayi kira ayyuhan nasu ya ku mutane alam tardau min rabbikum shin buku yadda da abinda ubangijinku ya zartar wato imam ne ya ci gaba da ambatan hadisin da tsawon dan hadisi ne mai tsawo amma inda ya shafe mu inda yake da alaka da ayar daidai inda muka kawo ina fata an fahimta al imam ibn kasir ya kawo wannan tafsiri ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirin sa imam ibn murdawaihi ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirin sa daidai fassara wannan aya hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi zulalin min al-ghamam wal malaika wa qudiya al-amr wa ila Allah turja al-umur ya zuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura gaba daya sal bani isra'ila ka tambayi banu isra'ilawa muna kam atainahum min ayatin bayyana nawa nawa muka ba su na ayoyi bayyanannu ai mun ba su ayoyi waɗanda ya kamata su gaskata manzon da ya zo musu da wannan ayoyi amma ba su gaskata shi ba wa man yubaddil ni'mat Allah min ba'di ma ja'atku dukkan wanda ya musanya wato ainihin ni'imar ubangiji bayan ni'ima din ta zo masa abinda ake nufi da ni'ima anan gurin annabta da Allah ya turo wani annabi da ita a madadin mutum yi imani da ita sai yi musayar haka shine ya karyata fa inna Allah shadidul iqab lalle ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma ne ga waɗanda suka karyata ko suka kafircewa abin da ya turo kowane irin annabi da shi na nema ko abin da ya turo kowane irin annabi da shi na mu'jiza shine wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab ka karanta ayata gaba زين للذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا الحياة الدنيا أن قواتا وكافري لا يور دنيا تسكي جنن سامنتا شيني مقررة نصر الفنغدم ya zai ya ci ya zai ya sha ya zai ya sami abin hawa ya zai ya more ya zai ya shakata shine abin da aka ƙawata musu ba sa tunanin lahira wa yaskaruna min allazina amanu har ma suna yin izgili suna shikiyanci ga waɗanda suka yi imani idan ka yi riko da addini sai su maka dariya su maka gwano su maka shakiyanci shine yaskaruna min allazina amanu wallazina taqaw waɗanda ko suka yi takawa suka tsare dokokin Allah yi nayi bari na bari fawqahum to sune a saman kafirai din yawmal qiyama a ranar tashin kiyama an gane ku kamar yadda Allah ce fal yawmal ladina amanu min al kuffar yadhakun ala al ara'iki yanzurun to a yau fa waɗanda suka yi imani su ma za su rinka yi wa kafirai dariya ala al ara'iki suna kan gadajen su na na kasaita na ni'ima cikin aljanna yanzuruna suna kallon juna ko kuma suna kallon kafirai ga cikin cikin kaskanci su ma suna musu dariya su ma suna ramawa shine wallazina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ubangiji ta'ala yana arzuta duk wanda ya ga dama bighairi hisabin ba tare da lissafi ba ko ba tare da hisabi ba كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ۖ وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وبنجي التي كان الناس أمة واحدة mutane da can sun kasance ummatan wahida al'umma guda daya fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin sai ubangiji ta'ala ya turo da annabawa mubashirina suna masu bishara da gidan aljanna ga wanda yayi imani yayi aiki na gari wa munzirin kuma suna masu gargadi da jan kunne da gidan wuta ga dukkan mutumin da ya kafirce ma Allah ko ya saba wa dokokinsa wa anzala ma'ahumul kitaba ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai tare da su bil da gaskiya li yahkuma bainan nas fi makhtalafu fi don kowane annabi yayi hukunci tsakanin mutane ko kuma domin shi Allah din yayi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fihi cikin abin da suka yi na sabani Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi yace mutane sun kasance tsakanin zuwan annabi Adam duniya da kuma turo annabi Nuh tsawon karni ɗai ɗai wato ainihin har goma shekara dubu cir ana kan tauhidi babu shirka babu kafirci shine ma'anar kanan nasu ummatan wahida sun kasance al'umma ɗaya addini ɗaya abin bauta ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala daga lokacin da aka samu tangarda shine mutanen da Allah ya turo annabi Nuhu a cikinsu. faktalafu sai suka yi saɓani fa ba sallahu nabiyina mubashirin sai Allah ya turo da annabawa suna masu bishara suna masu gargadi ma'ana idan ka karanta kanan nasu ummatan wahida za ka kaddara kalmar faktalafu sannan fa ba sallahu nabiyina domin haɗuwar kan mutane ba shi ne sababin turo annabawa ba a'a rabuwarsu sai ta sa aka turo annabawa ina fata an fahimta don haka ibn abi hatim ya ruwaito magana daga ubayy bin ka'ab wajen fassara wannan aya kana nas ummatan wahida ubayy bin ka'ab yace kanu ummatan wahida haythu aradu ala adam ko uridu ala adam fa fatarahum Allah yawma idhin ala al-islam wa aqarru lahu bil ubudiyyah mutane sun kasance akan akida daya addini daya lokacin da aka bujiro da su suna matsayin kamar kwayar zarra a gadon bayan annabi adam ubangiji ta'ala ya ɗabi'antar da su ya ɗora su akan haske na fitra akan musulunci yace da su alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin duk duniya kowa yace lalle kai ne ubangijin mu abin bauta shine ubangiji da kabe ce wa karru lahu bil ubudiyya suka tabbatarwa da Allah cancantar abauta ta mutu shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba wa kanu ummatan wahidatan mutane sun zama daya muslimi da kulluhum musulmai ne gaba ɗayan su sun makhtalafu min ba'di adam bayan su da annabi adam mutane suke safani sai ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi ai anzala alkitaba inda al-istilaf ubangiji ta'ala ya saukar da littafi ne bayan an samu safani ba kafin a samu safani ba ma'ana kaga wannan fassara ce ta ubay bin ka'ab wanda dalibi ne a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ina fata an dan saboda haka yana cikin ma zaratan hafizan qur'ani guda hudu da manzo Allah ya ce fuzul qur'ana min arba salim maula abu husayn abdullah bin mas'ud mu'adh bin jabal ubay bin ka'ab zaratan hafizan qur'ani hadisin bukhari da manzo Allah ya ce in za ku koyi qur'ani ku koya auren waɗannan mutanen guda ga yadda ya fassara wannan sai wayar mana da kai cewa ashe idan har mutane sun samu saɓani, menene abin da zai gusar da sabanin da ke tsakanin su saukakken littafin da Allah ya sauka a zamanin su in lokacin annabi Musa ne maganin saɓani a mayar da al'amari zuwa ga taura in lokacin annabi Dawud ne maganin saɓani a mayar zuwa ga zabura in lokacin annabi Isa ne a mayar zuwa ga linjila idan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a mayar zuwa ga alkitabu was sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kun yi sabani cikin wani al'amari ku mai da zuwa ga Allah ku mai da zuwa ga manzon Allah mayarwa zuwa ga Allah littafinsa mayarwa zuwa ga manzon Allah hadisansa ingantattu. waɗannan su suke warware sabani a tsakanin mutane su suke gusar da dukkan wani abu da ke kawo al'umma ta samu baraka a tsakaninta in kaga mutane kansu bai haɗu ba to sun ki su koma kan alkitabu sunna ne amma in sun koma kan alkitabu was sunna alal haqiqati la alal majaz to lalle su zai hadu babu yadda za su samu tsaka ina ba dan fahimta wa anzala mahum alkitabu bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi ubangiji ta'ala ya saukar da litattafai na nashi alkitab litattafai saboda al dinnan jinsiyya ce تستغرق جميع الكتب المنزلة sama ya shafi شاف litattafai da Allah ya saukar daga sama. kowane annabi Allah ya turo masa da littafi don Allah ya hukunci tsakanin mutane dangane da abin da suka yi sabani sai Allah ce wa maktalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghayan bainahum mutane ba su yi sabani ba a cikin littafi sai bayan abin da aka zo musu da shi na hujjoji baghayan bainahum dan zalunci a tsakaninsu ma'ana yahudu da suka saba nasara da suka saba sun yi sabanin ne bayan zuwan hujja amma kafin zuwan hujja kansu a hadu suna jiran hujjatu sina Allah ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayna wato busu gushe ba kansu ya hadu fata suke ina ma a turo annabin karshen zamani wanda za a baiwa mafificin littafi dan mu haɗa kai mu da shi mai yaki waɗanda suke bautar gumaka amma lokacin da annabin ya zo kuma ya zanto bai fito a cikin kabilar su ba sai suka yi adawa da shi ina fata an fahimta fa hadallahu alladhina amanu limaktalafu fihi min alhaqqi bi idni sai ubangiji ta'ala ya shirye da waɗanda suka yi imani limaktalafu fihi min alhaqqi zuwa ga abinda mutane suka yi sabani cikin sa na gaskiya bi iznihi da izninsa ya shiryar da mummunai waɗanda ko suka yi ta sabani suka ke da aka kyale su kan sabani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu huraira manzo Allah ce nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah nahnu al-akhiruna mu ne na karshen zuwa a girgin al'umma dan mu ne na karshe bayan mu ba wata al'umma da za a turo ba wata al'umma sabuwa al-awwalu na yawmal qiyama amma a ranar tashin qiyama mu ne na farko nahnu awwalan awwalun nas dukhulan adil dan nahnu awwalun mu ne farkon waɗanda za su shiga aljanna a ranar tashin qiyama bai da annahum utul kitaba min qablina tare da cewa an basu su kafin mu wa utina kitaba min ba'dihim an ba mu littafi bayan su sun wuce fa hadana Allahu limaftalafu fihi min alhaqi bi izni sai Allah ya tsire da mu zuwa ga abinda suka yi sabani na gaskiya suka yi sabani suka kibi mu sai Allah ya tsire da mu zuwa ga wannan abin sai muka bi bi iznihi da iznin sa fa hadha al-yawm alladhi hadana Allahu lahu manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ya dace ranar juma'a ne sai ce wannan yana cikin ranar da ubangiji ya shirye da mu zuwa gare shi wannan lana tabi'un wato mutane za su yi mana biyayya ne a cikin sa gadan lil yahud wa ba'da gadin lin nasara yace gobe asabar ta yahudu ce jibi lahadi ta kirista ce yace amma mu wannan ita ce ranar mu wadda Allah ya shirye da mu wadda su aka shirye da su ba su shirye zuwa gare ta ina fata an fahimta فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من ubangiji ala yana shirye da wanda ya so ya zuwa ga tafarki wanda madaidaici ya ubangiji ka shirye da mu zuwa ga tafarki madaidaici dan haka duk lokacin da al'umma ta samu sabani abinda zai kore sabanin ta shine littafin da Allah ya saukar maganganun annabin wannan al'umma shine zai warware sabanin ta tun da annabi ya bada labarin al'umma za su rarrabu kuma annabtarsa ta tabbata dan gashi al'umma sun rarrabu domin da yace al'umma su za ta rarrabu har kashi 73 duk gaba ɗaya yan wuta ne sai kashi ɗaya na yan aljanna tabbatuwar annabtar shine sai a ga gashi al'ummar ta rarrabu domin mutum da zai iya karanta wanda hadisi ne yan al'ummar kanta a haɗe ke wata rabuwa amma ta rabu har sama da saba'in da uku ɗin ma ma'ana saba'in da uku manya-manyan kaso kenan amma karkashin kowane kashi kuma akwai rabe-rabe na cikin gida saboda ka'idar da muka karanta a baya ta fa'in ta wallahu fa inna ma hum fi shika in mutane sun saba wa nassin da aka turo musu to akan ƙaryar su kuma kansu ba zai haɗu ba sai sun saba tsakanin su ina fata an fahimta to kaga in har al'umma tana son ta koma zuwa ga abinda wato zai zama mata maganin sabani sai ta koma zuwa ga littafi ta koma zuwa ga maganganun maza sallallahu shi yasa da aka tambaye manzon Allah dangane da rarrabuwar da yadda za a karkasu sai ce gaba ɗaya yan wuta in ba kashi ɗaya ba kashi ɗaya din da zai rayu aka ce su wani ne ce ma kana ala muslim ma ana alaihi yawma ashabi wanda yake kan irin abin da nake kai yau ni da sahabbai na a ranar da annabi yayi wannan magana da yace wanda ya kasance akan abin da nake yau ni da sahabbai na akwai wani tafarki ba na annabin ba akwai wata hanya ba ta annabin ba akwai wata dariƙa ba ta annabin ba akwai wata shari'a ba ta annabin ba yace wanda yake akan kwatankwacin abin da nake yau nake kan shi yau ne da Shi shine kadai mutumin da zai tsira to kaga da kamata mu ba san zuciya ba kar mu kan mu lokaci duk wani abin bi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kuma shi sai sai manzon Allah ya koya mana wato duk yadda muka so shari'a sai kuma muna roƙon Allah ya arzuta mu shiriya yi mana gamdakatar kar mu dogara da dabara mu kowa yabo da abun ba dabara bane ba wayo bane ba za ka wani ya fi ka ilimi ya fi ka shekaru ya fi ka sanin ya kamata amma yana nan akan fata yana nan akan shirka ko yana nan akan bid'a ga wani mai karancin ilimi mai karancin shekaru mai karancin sanin ya kamata ubangiji ta Allah ya datar da shi zuwa ga kan sunna ya datar da shi zuwa ga biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ga wani kokarin sa ya ko jama'a ku zo a ga annabi wani kuma kokarin sa ya yagewa annabi mu ya danya karawa kansa mabiya kaga wannan gamdakatar ne na ubangiji shi yasa manzon Allah ya koya mana mu rinka yi a cikin qiyamul layli a sallan dare ɗaya daga cikin addu'atul istiftah wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah ya ce Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim yana cewa ya Allah ya ubangijin Jibril ya ubangijin Mika'il ya ubangijin Israfil ya masanin gaibu da kuma abin da yake sarari kai ne wanda ya wanda ya kaji halittar sama da ƙasa ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba kai da kake yin hukunci a tsakankanin mutane dangane da abin da suka yi sabani dan haka ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya da izininka dangane da abin da mutane suka yi sabani a cikinsa. sa don kai ne kake shirirwa zuwa ga tafarki madaidaici kai kake shirirwa da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici ma'ana ka ga annabi sai ka sallama baka da dabara baka da wayo baka sani ba ya ubangiji an yi sabani ina roƙonka ka shirye da ni zuwa ga menene gaskiya cikin abin da mutane suka yi sabani akai cikin mu waye wa kansa adalci ya karanta wannan lokacin da zai yi kiyamul lailin sa sunnar manzon Allah da haka ya ta kowa ya roki wannan ya ubangiji ka shiryar da mu zuwa ga abin da yake shine gaskiya cikin abin da mutane suke sabani ya ubangiji gaskiyar da muka fahimta ka dawo da mu akanta ya ubangiji idan mun fahimci wani abu ba daidai ba ka nuna mana gaskiya dan mu koma kan daidai ya kamata kowa ya wasan wannan addu'a to amma idan mutum ya dauka cewa a shi abin da yake kai din nan ya rike kenan to kaga dama bai nemi hanyar yadda zai koma kan tafarki shirya ba sai Allah ce أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وبنجي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة شنكون يسمان وذاك شقاء الجنة نه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثال إلى أبن دي شافي وأن دسك شوقي كافينكو يزوى ينزكو بيزومكو با kamar mun tambaya menene ya shafi waɗanda suke kafin mu sai Allah ce masatumul ba'sa tsananin talauci ya shafe su wadarra da cutuka a jikinsu da laulayi da kamajika wa zulzilu an jijjiga su iyakacin jijjigawa hatta ya kular rasulu na amanu ma'a har ka ji manzo da aka turo tare da wanda suka yi imani da shi suna cewa mata nasrullah in yau ne nasarar ubangiji za su sun faɗa haka dan suna a matsayinsu na bil adama suna da bukatar zuwanta cikin gaggawa ga ta yi jinkiri ba ta zo ba amma ba wai dan karyata zuwan nasar ba a'a dan san ta zo da wuri mata nasrullah sai Allah ala ku saurara ku ji inna nasrullahi qarib lalle nasarar Allah subhanahu wa ta'ala a kusa take ma'ana wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna ubangiji ta'ala zai jarrabu bayan sa ne ba wai da mun ce mun yi imani ba shikenan sai mu samu kanmu cikin kwanciyar hankali da yaduwar arziki da rayuwa mu nagarciya irin wanda muke so a'a ubangiji ta'ala yana jarrabar mutane dan ya ɗaukaka su. alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al haka ubangiji ta'ala ce shin mutane za su yi tsammani sai a kyale su haka kawai dan sun ce mun yi imani ba tare da an jarrabe su ba lallai mun jarrabe waɗanda suke kafin su haka su ma za mu jarrabe su ubangiji zai bayyana da su wane ne mummune na gari wanda duk yadda jaraba ta zo za su tabbata akan tafarki madaidaici zai kuma bayyanar da su wane ne matsareta ba mummune na gari ba wanda idan wahala ta yi wahala za su danye su koma baya wannan shine hikimar jarraba da haka ubangiji ta ala ba zai kyale mutane haka ba waɗanda suka fi kowa matsayi su ne annabawa ga shi Allah madaukakin sarki ya jarrabe su jarraba irin wadda wani lokaci har sai ma mutum ya kusan ɗaya tsammani hatta idza kai asar rusulu wa zannu annahum kuzibu ko kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'an al-qawmi al-mujrimin hatta idza kai asar rusul har manzanni kansu sun kusa ɗaya tsammani kila dai Allah bai so ya dauke wannan abin ba ya so mu yi shahada ne a cikin wannan musibar ba za su kauga ta zo kenan manzanni da kansu wa zannu annahum qad kuzzibu wato sun samu yaqinin lalle mutanen su sun kare ta su ko wa zannu annahum qad kuzibu wa zannu su waɗanda annabawa suka isar musu da sako na wahayi da kiransu zuwa ga tauhidi sun yi zaton annahum qad kuzibu cewa annabawa ƙarya suke musu ba gaskiya suka faɗa musu har sai da aka yi wannan matsayin Allah ce ja'ahum nasruna fa nujiya man nasha sai nasarar mu ta zo sai muka tsamar da wanda muka wanda muka so wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin hakika ba wanda sai kautar da azabar mu kan mutanen da suke daga kan mutanen da suke azzalumai ko kuma kafirai to don haka jarraba ta ubangiji subhanahu wataala wato tana nan tare da bayan sa mummune wani lokacin ta taba jikinka wani lokacin dukiyarka wani lokacin kuma a cutar da kai ta yadda zaka ji munanan kalmomi ka ji ana zagin addinin ka kamar yadda zamu ta gani a cikin jarida yau wannan ya zagi addini yau wancan ya zagi musulunci kamar yadda muka faɗa bayan kwana biyu eh, kwana biyu da suka wuce baya ko wanda ya zo faɗa bakar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma alhamdulillah musulmai sun nuna musu fushin eh, an nuna al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu fiha alkhair alkhairi baya gushewa a cikin ta don ga waɗansu sun je sun kone uh, ofishin jaridar a Kaduna Allah saka musu da alkhairi Allah sun kyauta Allah saka musu da alkhairi ba karamin kokari suke ba dan wannan zai nuna cewa lallai musulunci fa yana da mutanen da in an ce kullu za su ce ta ba a ce su je su so kano wani ba amma jiya mun karanta fa mani ta da alaikum fa ta do alaikum bi misli ma da alaikum da haka wallahi waɗannan mutanen aure na sun kyauta Allah saka musu da kuma ya kamata mu sa su cikin addu'o'in mu na wannan Allah ya yawaita mana irin su wazdudu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har ka ji manzo da wanda suka yi imani da shi suna cewa yaushe nasaran Allah za ta zo Allah zai ce ala ku saurara ku ji inna nasrallahi qarib lallai nasarar Allah subhanahu wa ta'ala a Sai Allah يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك سنة تنبيرك ماذا ينفقون منين أبين ذات سير ندوكيوين ko da ke a nan gurin ba wai tambaya ba ce na abin da za su ciyar tambaya ce na wa za su ciyar Wanene wajibi mu ciyar da shi a cikin dukiyoyinmu Allah ce kul ka ce da su ma an faqatum min khairin duk abin da za ku kashe na dukiya don ciyar da wani to ga wanda za ku fara shi falil walidaini farko mahaifanka guda biyu uwa da uba ko da ba musulmai bane ba wajibinka ne ka ciyar da su wajibinka ne ka shayar da su wajibinka ne ka sama musu wurin zama da za su zauna inda ya dace da yanayin damina in lokacin damina ne ko lokacin sanyi in lokacin sanyi ne ko lokacin zafi in lokacin zafi falil walidaini wal aqrabina sai kuma dangi mafiya kusanci yayye dan ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya wal tama daga nan gurin kuma sai marayu su ma ya kamata su amfana da wani abu na dukiyarka kana da wadata a garinku ko a unguwarku kuma ya zanto akwai marayu ya kamata su amfana da wani abu na wadatar da Allah ya baka da dukiyar da Allah ya baka kai ma ka tuna cewa mai yiwa za ka mutu ka bar ƴaƴanka ko da kana tsammanin kana da dukiya za su iya talaucewa bayan mutuwarka ai za ka so su ma ai musu ihsani a kyautata musu وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا mutane su tsoraci Allah su yi takawa su faɗi magana ta mai kyau su yi takawa su mu'amalanci 'ya'yan mutane da takawa kuma su faɗi magana mai kyau game da 'ya'yan waɗansu domin su ma in sun bar zurriyarsu kanana waɗanda ba su girma ba ko da bayan mutuwarsu ubangiji ta ala ya kawo wanda zai faɗi magana ta takawa ta mu'amala mai kyau game da 'ya'yansu ko magana mai kyau game da 'ya'yansu abinda wancan aya take nuna wa kenan dan haka lil walidin wal aqrabina wal yatama wal masakin kuma ku ciyar da miskinai wa ibn sabil da kuma wato matafiyi wanda guzurinsa wato ainihin ya kare to kaga anan gurin sai aka bi abin aka fara da al-aulawiyya al-aula fal-aula mafi kusanci sannan mafi mai bi masa sannan mai bi masa sannan mai bi masa idan ka ta kare akan iyaye baka da abin da zaka ba dangi makusanta to shikenan idan ko ka samu abin da zaka ba makusanta ba ka samu abin da zaka bai marayu ba shikenan in ka samu abin da zaka bai iyaye da dangi makusanta da marayu miskine ne musamman ko shikenan ba na ana son kai tartibul aulawiyya wato ka jeranta al'amarin yadda suke wannan sannan wannan sannan wannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu huraira manzo Allah ce khairu sadaqati ma kana an zahar dinan sadaka mafi fikiya wadda mutum ya ciyar da abin da ya tsoro akan bukatarsa sai ce wabda abi man ta'ul fara da wanda tilas ne ka ciyar da shi an gane ko wannan hadisin kenan haka ya kawo a dan dunkule duk da ya dan fada da abin ya ce wabda abi man ta'ul amma sai wani hadisin ya zo wanda Imam Ahmad ya ruwaito da Imam al-Hakim ne saburi daga Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tasaddaku ku rinka yin sadaka mana fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullahi indi dinar ina da dinari daya qala sai manzon Allah yace anfiqhu ala nafsik to kai bukatar da shi shafi kanka cinka cinka suturanka maganinka sauran bukatunka na rayuwa na filin qala sai ce indi asar ban da shi ina da wani dinaran qala amfiqhu ala zawjatik sai ka siyar da matarka abin da ya shafi abincinta suturanta tufafinta wurin zamanta da sauran abin da ya shafi wannan kada sai sai indi akar ina da wani banda wannan kala amsiku ala waladik sai ka ciyar da ƴaƴanka kenan da shi kala indi akar yace banda wannan ina da wani kala amsiku ala khadimika ka ciyar da shi ga bawanka lafazin khadim yana ɗaukar ma'anar bawa sannan lafazin khadim yana ɗaukar ma'anan yaron gidanka wanda yake maka hidima mace ce ko namiji mai maka wanki ko mai tuka maka mota ko mai wa matan ka wanke ko mai wa matan ka wanke wanke ko ma waye ya ka cikin su kana indi asa yace banda wannan kuma ina da wani dinarin sai manzo Allah ya ce anta absaru to kai ka fi sanin kuma ina zaka mika shi ni dai na jera ma wannan sannan wannan sannan wannan sannan wannan kaga akwai tartibul aulawiyat kaga kenan mutum ya fara da kansa sannan kuma wato ainihin iyalinsa matarsa mace tana da haƙƙi mai girma a kanka sannan kuma ƴaƴanka sannan wani sannan wani kamar da manzon Allah ya tasbihi a cikin wannan hadisi يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل sai Allah ce wa ma taf'alu min khairin da abinda kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim ubangiji ta'ala yana sanar da shi ma'anar Allah yana sanar da shi abin zai zama kararre tsararre a wajensa ladan zai tabbata har ka je a baka ranar tashin kiyama sai Allah shi كتب عليكم القتال lakum wa لكم an أن تكرهوا شيئا وهو خير lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال أن وجب تياكي أكن حكوم منه وتكوياكي دومن يأتي كلمة الله أبنك كوياكي كما domin ku ‘yanto ‘yan uwanku musulmai da suke cikin wani hali na kaskanci. waɗanda aka danne su ake zaluntar su domin dalilan yaƙi suna da yawa daga ciki dai yaɗa kalmar Allah a banka فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة sai Allah ce ma la tuqatiluna fi kaga dai kalmar fi sabilillah ta mai mutu anan gurin sannan na biyu idan an samu waɗansu musulmi masu rauni minority ne su a wani wuri an danne su ana zalunta su ana karkace su to kuma ya halatta ku yaki dan ku kwato su dan ku sama musu yanci sai da yake wa malakum la sallallahu alaihi wasallam sai ce wal mustad'afin min ar-rijali wan nisa'i wal wuldani haka ku yaki domin to al mustad'afin masu rauni min ar-rijali wan nisa'i wal wuldani in mazaje ne mata ne da yara kanana الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك duk anan yake domin tabbatar da adalci don kwatan kwatan haƙƙin wanda aka zalunta da haka Allah ce kutiba alaikum alkitabu an wajabta yaki akan ku wa huwa kurhun lakum gashi ku kuna kin shi tunda kuna kin mutuwa an takrahu shay'an huwa khairul lakum za ku iya kin wani abu sai kasance shine alkhairi a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa yusarru lakum kuma zai iya yiwa ku so wani abu alhali kuma sharri ne a gare ku kin yaki da kuke yi din nan dan saboda kuna jin tsoron mutuwa a cikin yin yakin nan ne za a samu shahada wanda ita ce mafi girman abin da mutum yake so ya samu sannan a cikin yaki ne za ku samu cikakken yanci na ku yi addinin ku tunda idan ba ku yi yakin ba sai kasance an tauye muku hakkokin ku na addini a cikin yin yaki ne za ku kwato zaluncin da aka zalunci masu raunin cikin ku akwai abubuwa da dama waɗanda yake alkhairi ne mai yawa amma ku kuna ki tunda kuna kin tsoron kuna jin tsoron mutuwa shine an sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum khair din da Allah ya ambata anan bai siffanta shi da yawa ba amma a wurin sai ce fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira sai aka siffanta khairin cewa yana da yawa ma'ana ya wani lokacin za ku iya kin abu kuma a cikin wannan abun akwai alkhairi mai tarin yawa ba wai alkhairi dan dangane ba wa asa an tibbu sai an wa sharrul lakum wani lokacin kuma za ku iya san abu shine san ku zauna kar ku yaki san a zauna lafiya yau a dake ku nan a ce ku zauna a zauna lafiya yau a cuce ku anan ku ce a zauna lafiya yau a yau nan a ce wa ibadur rahman allazina yamtuna ala fir'auna wa idza qatabahum aljahilun qalu salama ma'ana idan aka mare ka nan gefen sai ka je dai gefen na kumcin ka ci kuma ƙara wai kai qalu salama qalu salama ne duk wanda ya faɗa ka bai fahimci su qur'ani kowace aya mahallin shi daban kalu salama inda ake faɗa daban amma kuma ai famani ta da alaikum fa ta do alaihi muslima ta da alaikum ita ma tana nan wa in aqabtum fa atubu bi misli ma uqibtum bihi ita ma tana nan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ita ma tana nan da haka sai mutum ya dauki bangare da ayoyi kalu salama kalu salama ya rayu akan haka sai ya rayu cikin kaskanci cikin wulakanci baya da inci amma dole akwai lokacin da za ta kalo salama bayan Allah ku yi hakuri za a duba a ga yaya za a bin ku kadin ko ba za a duba aka sake yi aka sake yi aka sake yi sai ka ci to ku bayan Allah kalo salama mun ajiye ta daga yau فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يوم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به wannan ana ban al'amuran ne kowanne dalla dalla dake dake abin da yake kuskure shine mu kyale ragamar al'amuran mu a wurin marasa ilimin cikin mu a wurin masu ƙananan mu waɗanda ba su yi karatu mai zurfi ba ba su da gogayya da rayuwa ya kasance su ne za su rinka mana shiftar mai zami to wannan shine kuskure amma matukar zamu danka al'amarin mu wurin masanan cikin mu dattijan mu masu tsoron Allah cikin mu malaman cikin mu waɗanda suke bin sunnar manzon Allah to shikenan sun san kowace aya inda ya dace a saka wanda da dace a saka a san a saka wanda da dace a saka a san a saka amma in muka kyale abu, ko malaman da suke da haƙƙin su haka sai busi ba jagorori da suke da haƙƙin su haka sai busi ba shugabanni da ubangiji ta Allah ya ba su girma ya ba su matsayi na shekaru suka san jiya suka san yau suka san tun shekaran jiya ba su ce komai ba to abin da yake faruwa sai ga al'amura sun koma hannun yara shikenan sai al'amura su lalace saboda haka wajibi ne al'umma ta sami ulubakiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi dan ulubakiya sune tsaro na kowace al'umma sune security din al'umma sune ganuwar ta na kar musiba ta fada kanta su ko ulubakiyya yadda suke suna da ilimin addini suna da sani game da rayuwa suna da kwarewa ta fuskar rayuwa suna da kishin al'ummarsu suna tunanin al'ummarsu ne ba kawunan su ba jama'ar su ba gidajen su ba ba ƴaƴansu da jikokinsu ba uluba qiyya kenan suna kokarin su hana barna za a cuci al'umma su ba za su yarda ba tun daga gwamnatin kasa har gwamnatin sama in za ta yi al'umma su ba daidai ba sai su je su same ta abu kaza da kuka yi bai dace ba dan wannan cin mutuncin al'ummar da muke shugabanci ne kuma dole mu yi magana a madadin su nauyin mu ne mu ce nauyin mu ne mu ce muku kaza nauyin ku ne ku kuma ku dauka ku gyara ina fata an fahimta to dole sai an samu wannan sannan al'amura za su yi amma in ba a samu wannan ba al'amura ba za su gyaru ba za a yi kashin wahala ne da haka manyan manyan mu da ubangiji ta Allah ya bamu masu shekaru masana ya kamata masu ilimin addini wanda suke da ilimin zamani waɗanda suka dole ne ya kasance suna wakiltar al'umma ta yadda ya dace dole ne ya kasance su wakilci al'umma da amma in ba su wakilci al'umma ba to duk wanda zai fito ne magana kuma kansa ce masa kayan kuskure ku ku yi mana daidai din domin idan ka ki yin daidai a matsayin ka na babba to sai yana su su kuskure idan a matsayin ka na babba baka ce a zubar da shara wuri kaza ba kai wurin da za a zubar sai a zubar ko ina sai gari ya zama duk bola sai gari ya zama duk juji sai cuta ta kama mutane gaba ɗaya da kama ka ba su da lafiya dan shugabannin su ba su da kishi haka ne ko ba haka bane ba to dan haka dole ne a cikin al'umma a samu quluba qiyatin yanhauna anil fasad fil ard wanda na tsaya su cikin al'umma amma lalle abin nan da aka yi mana da cin mutunci na cewa a zo a yi zaben sanar da kyau a Najeriya cewa a yi zaben fa ko ba cikin Ramadan ba cin mutuncin mu ne kuma sakacin mu ne mu musulmai domin da ƙuri'ar mu wannan gwamnatin take tsaye da gindinta a yau gwamnatin nan ta tarayya da ƙuri'ar musulmi take tsaye da gindinta kaga sakacin mu ne kuma bari wani abu ta fa haka to amma na tabbatar cewa ko dai ita gwamnatin ta yi kokarin ta gyara in Allah ya so da alkhairi wanda ba wanda muke nufi da sharri za mu so yau a ce shi ya furta kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah amma idan ya ki babu yadda za mu yi da shi dole mu yi adawa da shi wannan kaddara ce ta kama mu yi adawa da shi tunda yake kalmar shahada amma in san mu ne ya faɗa to ba da sana kuma ba shi ai in san mu ne ya faɗa in san mu ne ya adalci in san mu ne ya kare haƙƙin mu amma in bai kare ba dan Allah ya za'i mu shi yanzu abin da ya faru a Kaduna ita san gwamnati ne wanda abin ya faru san ma'aikatan tsaro ne wanda abin ya faru me yasa ba su ba da report ga hukumar tsaro ba cewa abin da aka rubuta a cikin jarida kaza rashin mutunci ne kafin ta fito ina ɗan security duk su zuwa ba inda wani abu ne da shafi gwamnati dan kafin jarida ta fito an riga an kwace ta gaba daga hannun jama'a amma tunda manzon Allah aka zaga baya da gata a Najeriya baya da gata a Bila na Abuja baya da gata a dukkan rikin mushi kenan kuma zai wuce a haka inda a ce gwamnati za a ce wa mutunci ko a ce wani sirrin su ko wani sama da fadi din su wallahi na yi masa addu'a cikin tafin sai Allah saka maka da alkhairi muna tare da kai da su kuma sai ga wadansu sun yi mun waya a Kano fa mata mata na musulmai gobe sun shirya a ƙasa za su haɗu su je kofar gidan mai martaba sarkin Kano su yi sallar nafila a biyu su isarwa da sarki sakon cewa an ci mutuncin addini a Najeriya kuma su la'anci wanda abin ya shafa a waje a Kaduna ana nan a Supreme Council abin da Sharia in Nigeria su ma suna nan suna shirin nasu ma'ana babu yadda za a kyale wato ya kamata gwamnati ta dauki mataki a yau in gwamnati ta ba da shela ta ce an rufe wannan jariya ta zai an kama wannan marubucin an gabatar da shi kotu ya kawo abin da zai zama barazana ga tsaron lafiyar kasa ta tabbatar hankalin musulmi zai kwanta amma kyale shi yake tuna to ai kaga musulmai kenan gwamnati ta kare su ba sai su yaya ma'ana sai su dauki dokoki a hannun su tun da gwamnati ta kida daukan doka ba wanda zai so jama'a su dauki doka a hannu dan daukar jama'a su dauki doka a hannu baya da kyau baya da dadi wurin gaza aliyar kasa yake lalata ta yake me ya rusa Liberia daukan doka mutane su dauki doka a hannu me ya rusa Sierra Leone daukan doka a hannu Burundi Rwanda kongo Kinshasa duk mai rusa su me ya daidaita Angola tun da suka sami yancin kai zuwa yau ba zaman lafiya daukan mutane su dauki doka a to ina amfanin ma'aikatan tsaro duk suna ganin wannan ba sa daukar mataki akai ina amfanin shugabanni da tije masana da su suna ganin ba sa daukar doka ba sa daukan wani abu akai dan me ba za a yi magana ba dan me ba za a hana ba to ka da muke da gwamnati wato in dai tana son cewa Najeriya gata ta yi maza ta yi hanzari ta ɗauki doka a hannunta kar ta bari jama'a su ɗauka a hannayensu ba ma so jama'a su ɗauki doka a hannunsu amma in ya zame musu tilas babu yadda muka iya kamar yadda wani ke cewa wa in takun illa al-asinnatu markaban fa laysa ladal mutarri illa rukubuha in ka daga kafa ka nemi inda zaka dora ka rasa sai akan mashi to dole ne ka dora ko akan mashin ne dan kafa ba za ta tsaya a haka ba ba wannan kuma wani abu ne da كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ubangiji تعالى shi ke سني sani ko ko ba ku saboda haka muna nan muna zira su ko mu ga kungiyoyin addinin jihar Borno da kungiya kaza da kungiya kaza da kungiya kaza mai za su kun ji dai sautu sunna a jihar Katsina kun ji abin da yi ma ji anan gurin akwai aswatu sunna ko babu aya ta gaba Allah shi يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون al-imam ibn jarir tabari a cikin littafin sa na tafsiri da imam ibn abi hatim shi ma a littafin sa na tafsiri da imam al-baihaqi a cikin littafin as-sunan al-kubra dukan su sun yi tarayya wajen ruwaito hadisi daga jundub ibn abdullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zabi waɗansu zarata cikin sahabbai ya dora Abu Ubaida ibn al-Jarrah ko Ubaida ibn al-Haris ya zanto ya shugabance su domin su je wato su leko asirin abin da mutanen maka suke lokacin da aka sanya wannan sahabi ko da abu ubaida ibn al jarra ko abu ubaida ibn al harith wato sai ya rinka jin takaici da damuwa na zai tafi bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son da manzon Allah da manzon Allah ga haka sai ce to kai zaman ka sai kirawo Abdullahi ibn Jahaji sai kai jika a madadin sa aka zabe shi da wadansu zaratan sahabbai mutum bakwai ko wani adadi ne ban ba su da yawa aka ce su tafi to manzo Allah ba shi wata takarda yace kana karanta sai ka bar gari da aka yi nesa nesa da gari ya buɗe takarda sai ga abin da manzo Allah yake cewa a cikin takardar na dora maka nauyin ka je kai aiki kaza kai aiki kaza kai aiki kaza ka leko mun asirin kafirai kaza amma cikin waɗannan da suka tafi tare da kai karka tilasta wani ka ba su labarin ga inda za zaka dan fa sun fita ne ba sai inda za su mutu yace duk wanda yaga zai iya zuwa ya bi ka ku tafi wanda yace ba zai iya ba ne sai dawo gida ku ku gaba sai ya karanta musu sakon manzo Allah ce kun ji ba abinda manzo Allah ce mutum bai daga ciki suka bada uzuri suka koma gida sauran kuma suka ce a tafi da suka tafi suna tafiya sai suka game da tawagar kafare daga cikin mutanen makka cikin su akwai ibn al-hadrami shine shugaban su suka yi musu kwantan bauna suka kai musu farmaki aka yi dan sare sare da juna suka kashe ibn al-hadrami suka kama waɗansu daga ciki a matsayin fursunonin yaƙi sauran kuma suka gudu to hakan ya kasance a ƙarshen jumada sani za a shigar rajab kenan wanda su a tsammanin su wannan ranar ita ce cikon talatin na jumada sani gobe ɗaya ga rajab ashe yadda lissafin yake rajab wannan juma'a sani ya tsaya tun 29 ga wata da haka yau ɗaya ne ga watan rajab watan rajab kuma ba a yaki a cikin ina fata an fahimta kaga sai suka samu kansu cikin kuskure shine kaiwa abokanan adawa hari amin a cikin wata mai alfarma shine watan rajab domin waɗannan watanni guda hudu da zulqa'ida da zulhijja da almuharram da rajab an haramta yaki a cikin su sai dai an kawo musulmai hari to amma zuwa tsammanin su karshen yini ne na jima'a da sani ba su san ba ɗaya ne ga watan rajab to da haka da haka ta faru sai kafaran maka suka samu abin da za su aibata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a shi nan ya ce a daina yaki a cikin wata mai alfarma ya turo mutane an zo an yaki har an yi kisan kai har an ribace waɗansu to wannan addinin kenan wannan kuma bin qur'ani din kenan bin sunnar kenan ma'ana ka san idan ka samu wata tangarda ko yaya take wanda shi bai yi imani da aqidar kuma sai kafa ma hujja ne ko shi dan bid'a ne sai ce to ka gani sunnar kenan ba kai dan yayi da sunnar ba ma'ana dai yana ganin ga wata ka'ida da ka dauka ma kanka kuma yanzu ka kare ta da haka ya samu abin da zai zarge ka da shi sai ne Allah sai saukar da wannan aya yas'alunaka anis sihril haram qitalin fi wannan riwaya kuma riwaya ce wanda ibn hajar ya inganta cikin littafin sa al-ujab fi bayan al-asbab yana da littafi na asbabun nuzul yas'alunaka anis shahril haram qitalin fihi suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma qitalin fihi yin yaki a cikin sa qul kace da su qitalin fihi kabir lalle yin yaki a cikin wata mai alfarma kabirun min dhunub babban laifi ne abu ne wanda bai dace ba a yi shi an gane ko shine kul qitalun fihi kabir sai ce wa saddun an sabilillah amma kautar da mutane daga tafarkin Allah za su yi imani a hana su wa kufurin bihi da kafirce wa tafarkin Allah ɗin, rashin yarda da musulunci wal masjidil harami da kuma kautar da mutane daga ɗaki mai alfarma in sun zo za su yi umara irin yadda kuka yi wa annabi da ya zo a sulhul hudaybiya kuka hana shi shiga maka yi umara ai wannan annabin Allah ne taho tare da shi da sahabbai sun yi ihrami za su kuka hana su shiga shine wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da ma'abota garin makka cikin garin. kore su yi hijira kun sa sun hijira farko da ta biyu zuwa habasha kuka sa suka hijira ta uku zuwa madina taron waɗannan al'amurra gaba ɗayansu akbaru inda Allah su ne mafi girma a wajen Allah sama da kisa din da aka yi in kuna zargin manzan Allah cewa ya ya ya umarci sabai sun yaki cikin mutane mai alfarma laifi ne to ku ku lissafa irin ku yi kididdiga mana barnar da kuka yi ta'addancin da kuka yi sabbin an sabi da kun hana mutane su imani wanda yi ku kama shi ku ɗaure ku rinka masa lalas da wuta ku bankare shi ku sa shi a cikin rana a sahara cikin an zafin rana kuna cewa ta ya shi kofurin bihi kafirce ubangiji wal masjidil harami nan wal masjidil harami ai saddun adal masjidil harami kenan kautar da mutane hana su zuwa dakin Allah su yi dawafi hana su zuwa su yi sa'ayi tsakanin su da marwa wa ikhraju ahlihi mutanen makka daga cikin garin makka din su ko sun yi imani da Allah garin na Allah ne za su zo su bautawa Allah a wurin da yafi ko ina sarki kun kore su ko kuma kuna shirka a wajen an gane shi ne wa ikhraju ahlihi to waɗannan ababai da aka lissafa gaba daya akbaru inda Allah su ne suka fi girma a wajen Allah sama da abinda manzon Allah ya sa sahabbai suka yi sai ce wal fitnatu akbaru min al qatl wal fitnatu shirka kamar yadda mujahidi fassara haka abdullahi da ma fassara al fitnatu shine ashirk shirka akbaru min al qatl ta fi girman laifi sama da kisa kamata ya ku zargi kanku ku da kuka yi shirka kar ku je ku samu wani wanda ya yi kisan kai kuna zargin sa domin kisan kai in laifi ne kabira shi daga cikin kaba'ir amma shirka kuwa wato ainihin kafirci ne fita ne daga musulunci da mutum ya yi laifi wanda kabira daga cikin kaba'ir da ko mutum ya fitar da musulunci gaba ɗaya wannan fi girman laifi shi shine muna ma'anar wal fitnatu babu min al sai ya zanto mayar da martani wato ainihin game da waɗancan kafirai da suke zargin musulunci Allah ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kafare ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun yi kokari har sai sun sa kun yi kun bar addinin ku in istata'u inda za su samu dama za su yake ku za su tursa ku za su gallaza ku har ku bar addinin ku wa man yartadi minkum an dinihi cikin ku duk wanda ya radda bar addinin sa fa yamut kuma yazo ya mutu wa huwa kafirun yana mai kafircewa Allah fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan ayyukan su sun riga sun lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar irin waɗannan kuma su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta anan ubangiji ubangiji ta'ala ya nuna ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun sa kun yi da kun bar addini inda za su samu dama to a wani wuri sai ya nuna daga karshe dai sun sallama sun san ba za ku bar addinin ba al yawma ya allazina kafaru min dinikum fala taksawhum waksawhum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al riga sun ɗabe tsammani sun san ba za ba yi hukuma kan addinin su na gargajiya sun san zai yiwu ba sun tsammani wannan kalma duk da tana gaskatuwa ne akan kafiran maka da suka zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fadin ma'anarta zai shafi hatta kafiran yau domin in akwai wani abin da zai sa a daina musulunci shine yakin da America ta shelanta yaƙi da ta'addanci a fakaice yaƙi da musulunci wanda ta taro waɗanda suke ƙawayen su su sai a ta yi a rufe wancan kungiya ta musulunci a kwashe akawun ɗinsu a kwashe dukiyoyinsu a rufe akawun ɗinsu a yi wane ne duk wannan bai kara musulunci kuma ba sai bunƙasar ɗaukaka a ina kuma a cikin america bai kara wa musulmi wani abu ba sai ƙarfi domin a duk america da can kila ta ɗauka tana tana barci ne ko gyangyaɗi aka kai mata hari aka rusa cibiyar kasuwancin duniya aka rusa wani bangare da pentagon aka rusa duk inda aka rusa kila gyangyaɗi suke to sai ta farka sai ta ɗaura ɗamara kuma tare da haka kuma sai aka sake kai mata hari ai wanda yana ba a kyale ta ma ita kadai ba sai aka rusa jirgin ruwan faransa jirgin ruwa mai ɗaukar mai aka rusa nan aka rusa nan aka je can gurin waɗansu ƴan yawon shakatawa a Bali a Indonesia aka rusa su su ma duk suka tashi daga aiki aka je ma'ana ina amfanin farkawa da Amerika ta yi damarar da ta daura ta yaƙi da ta'addanci game da suke faɗa ma'ana ta daura damarar da za ta shaƙe ta ta mutu ne mu ba ta farga ba dan ba abinda wannan ya ƙara musulunci sai ɗaukaka da bunƙasa ba abin da ke kara musulmi sai karfin hali da jajircewa kan addinin su kuma duk suka gama yi wa mutane karya ai matsalar afghanistan ko taliban matsala ce ta sati biyu matsala ce ta sati uku waɗansu rudaddin ma daga cikin kasashen musulmai in kana karanta jaridun su sai ake waɗanda sun jawo wa kansu bala'i ai cikin kwana biyar an gama da afghanistan sai ga wankin hula ya kai su dari har ya zuwa yanzu babu wani gawurtaccen mutum daga cikin yan taliban da aka kama ba wani gawurtaccen mutum daga cikin yan tanzimul qaida da aka kama kawai sai an ji an mutane ne akan titi irin yan islamic relief organization din nan masu raba abinci ko raba magani da an ganka da gemu da wannan kananka da aka kama ba haka wai masu masu ingili suke faɗa da an ganka da gemu da wannan ka na sunna sai a danke ka kawai sai a tafi gonta namu sace wannan ba dan tanzimul qaida a sa a cikin rajista sai tafiya ta yi tafiya aka so ko ya zo wajen mutum ko hamsin ne ko arba'in duk yan pakistan ne wanda ba su da alakar tanzimul ka'ida american kanta ta sako su ta mika su a hannun musharraf wannan ba ya zama abin kunya ba a gare su to duk wannan abin da yake nuna wa ya uwa karfin Allah shi ne kuma duk wannan abin da yake nuna wa shi ne azzalimi duk karfin sa sai kaga Allah madaukakin sarki ya kwace masa dabara sai su inda amerika za ta yi cin zali za ta yi zaluntar mutane ta dawo ta yawa kanta adalci ta sake lissafi da ta riga ta huta amma sai ta zo ta magance wato matsalolinta ta hanyar karfi sai zanto matsayinta kamar matsayin likitan da ya samu wani yana zazzabi sai ya ba shi magani don ya warar kuma sai kututa ta kama shi to kamar matsayin amerika kenan a yau ta so ta magance zazzabi sai ta haifar da kututa ta ga lamari ya lalace gaba ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه cikin dukkan wanda ya rudda bar addinin sa fa yamut sai ya mutu wa huwa kafirun yana mai kafir cewa Allah fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan ayyukan su sun lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar irin waɗannan yan wuta ne su hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta malamai sun yi safari kan wannan aya hukuncin mutumin da ya ridda shin da zaran mutum ya yi ridda ne aikinsa da ya yi na baya ko shekara goma ya yi yana musulunci zai rushe ko kuma sai in ya mutu akan riddar sai malamai suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce da zaran ya yi ridda aikin da ya riga ya rushe ina ba ta fahimta ba wai ina ba ta fahimta ba wai sai in ya mutu ba daga yin riddar aikin ya rushe menene hujjojin su suka ce Allah ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin Allah ya lissafo annabawa tun daga wakilka hujjatuna ha ibrahima zuwa wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullum min salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lutan wa kullam faddalna ala alamin wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi sai ce walau ashraf walau ashrafu bi la anhum ma kanu ya'malun suka ce sai aka da sun yi shirka da aikin ya lalace akan la in ashrakta la yahbatanna amalu in kai shirka aikin ya rushe wala takunanna min al-khasirin wa man yakfur bil iman fa faqad habita amaluhu sai imam malik suka ce ba ruwan mu da yayar da aikin ya lalace imam shafi'i yace a'a sai in ya mutu akan ridda menene hujjar ka imam shafi'i yace wannan ayar dan Allah ce wa man yartadi minkum an dinihi fa yamut wanda ya ridda cikin ku ya bar addinin sa fa ya mutu sai ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri fa ulaika habitat amalu me sakamakon sabanin a ilmance sakamakon sabanin a ilmance shine mutum ne yayi shekara goma ko ashirin akan musulunci sai zo ya ridda ya bar addini bayan wata ɗaya aka yi masa wa'azi sai ya dawo to da ya dawo cikin musulunci yanzu idan mun ɗauki ra'ayinsa imam malik aikin da ya ni shekara goma zuwa sha biyar ashirin biyu ya rushe yanzu ko ya dawo ba za a mayar masa da shi ba sai dai ya ya sake samu idan mun ɗauki fatawar imam shafi'i aikin da ya yi tun da dai bai mutu a kan da ba ya dawo musulunci aikinsa na shekara ashirin yana nan yanzu da ya dawo zai ci gaba zai gina ne akan wancan ina da kun so yaya a yau ina za mu bi mu bi shafi'i ko mu bi malikiya ga hujjar imamu shafi'i wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid Allah kansa da gafara duk da cewa dan ne fitacce ga wurtaccen na Mauritania da a Saudiya har kuma ya rasu a cikin littafin yace a gaskiya shafi'i a kan wannan matsalar magana shafi'i ta fi tafiya da ka'idoji na usulu sama da magana imam malik yace domin ka'ida waɗancan ayoyin gaba daya sun zo ne mutlaq wannan ayar ta zo muqayyad wala budda min hamlil mutlaqi ala al muqayyad ko ba haka ba wa man yakfur bil imani mutlaq ne walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun mutlaq ne la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin mutlaq ne amma nan wa man yartadid minkum an dinihi muqayyad ne min mutlaqi al muqayyad wannan ita ce kaida amma fa imam malik shi baya sallama da gaggawa yace shi wannan abin da aka ce ku lura da ayar sakamako bi ta faɗa laifi bi ta faɗa wa minkum an dinihi laifi da ɗaya kenan wa huwa kafirun laifi na biyu kenan me sakamakon laifi na farko yace fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah me sakamakon laifi na biyu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wato ba <laughs> ba haka suke tafiya ba ina fata an fahimta wannan magana da ya faɗa wato yana nufin in dai mutum ya yi rinda kawai aikin ya rushe maganar zai shiga wuta to in ya mutu akan rida kuma zai shiga wuta in ya dawo to ba zai shiga wuta ba amma dai aikin baya ya rushe sai ya sake sa sai haka ya dauka amma sauran malamai ba su sallama masa akan wannan ba a gaskiya maganar waɗancan malamai ta fi ƙarfi sama da maganar Imam Malik ina ba ta fahimta إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وبنجد تعالى إن الذين آمنوا للي وأن سكي إيماني والذين هاجروا da waɗanda suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan yada kalmar Allah a ban kasa ulaika yarjuna rahmatallah irin waɗannan su ne suke fatan ramar ubangiji wallahu ghafur rahim Allah kuma ya gafara ne mai jin ne ibn abi hatim ya ruwaito magana daga jundub ibn abdullah cewa waɗancan mutane waɗanda manzon Allah ya tura har suka kashe wani cikin kafirai a mushrikai sun yi ta faɗin maganganu a kansu cewa lam yakunu asabu wizran falaysa lahum ajrun ko da ba su samu zunubi ba tunda sun kashe mutum a cikin watan da aqida su mai alfarma ne to fa ba su da lada sai Allah saukar da wannan ayar dan mayar musu da musulmi cewa tunda dai sun yi imani kuma sun yi hijira sun yi jihadi to duk wanda yake da wannan sifar ai yanzu rahmatullah ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadith khair al-ibad yace mabudin kafa daula islamiyya shine wannan farko a sami umma mu'mina idan umar ta yi imani imani ya shiga zuci tasirin sa ya bayyana cikin gabbai da ma'amalolin mutane saye da sayarwansu da an gansu an gama su imani sai kuma wallazina hajaru umma muhajira ta yi hijira sannan kuma wallazina jahadu wa jahadu fi sabilillah dan ta yi jihadi yace sannan sai daular musulunci da kafa na fata an fahimta dole sama al-iman al-hijra al-jihad fi sabilillah thumma ta'ti dawlatul islam in babu imani babu hijira ballantana jihadi ina daular musulunci za ta a da lallaba a samu wani abu wanda ya fi babu ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ya mana gafara ya